Muryar Amurka ke magana daga gundumar Columbia a babban birnin tarayyar Amurka a kan mita 16,25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye ta gidajen rediyo masu zaman kansu, rediyo amfani, sarauniya, fara'a, nomad FM da dalol FM sai tashar mu ta VOA Africa a kan mita 200.5 zangon FM a birnin Yamai. ana kuma ya kama mu ta Alfa Radio da ke kuma si a kasar Ghana. Kana ana iya kama shirye-shiryenmu da suka gabata ko kuma kama mu kai tsaye ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanku da wannan yammaci na yau Laraba 16 ga watan Janairu shekara ta 2020. Yusuf Aliyu Harande tare da Zahra Aminu Fage. Da sauran abokan aikinmu muke farin cikin gabatar muku da shirin namu a wannan safiya tamu ta nan birnin Washington DC a nan kasar Amurka. Kamun mu tsandama cikin shirin, zara ko za ki fara mana da kanin labarai. A yau Laraba ake sa ran Majalisar Wakilan Amurka za ta kaɗa ƙuri'a kan batun tura takardun dalilan neman tsige shugaban Amurka Donald Trump zuwa ga Majalisar Dattawan ƙasar. A Najeriya an gudanar da bikin tunawar da sojojin da suka rasa rayukansu a fagen daga a babban birnin tarayya Abuja da kuma wasu jihohi a ƙasar. A yau Laraba, ministan harkokin wajen Iran Muhammad Javad Zarif ya ce, makomar yarjejeniyar ƙasa da ƙasa da aka cimma a shekarar 2015 game da shirin makamin nukiliyar iran ya ta'allaka ne a kan ƙasashen turai muna tafe da cikakkun labarai idan kuma muka shiga duniyar rahotanni za ku ji cewar a yau najeriya ake bikin tunawa da mazan jiya bayan kwashe shekaru hamsin da kammala yakin basasa ana iya cewa matsalar tsaro a ƙasar ta samu matsala a maganar cewa gwamnatin tarayya ta gaza samar da tsaro a yankuna da kake faɗa abin ba haka yake ba gwamnatin tarayya ta tashi tsaye haikan ita kuwa kungiyar 'yan ta'adda ta is ta ɗauki alhakin harin da ya yi sanadiyar mutuwar sojoji sama da tamanin a jamhuriyar nijar ko me hakan ko me kungiyar take nema? nan babu wani mamaki a ce sun dauki nauyin kai harin kuma ajandar su ita ce cikin wannan shekara ta 2020 su kafa daula To bayan labaran duniya da kuma rahotanni muna tafa da shirin himma ba ta garago wanda Abdulaziz Adali Toro zai gabatar mana. Amma duk kafin nan sai a gyara zama don jin halin da duniyar ta wuni. masu sauraron mu Assalamu alaikum. A yau Laraba ake sa ran Majalisar Wakilan Amurka za ta kaɗa ƙuri'a kan batun tura takardun dalilan neman tsige shugaban Amurka Donald Trump zuwa ga Majalisar Dattawan kasar don fara zaman shari'ar da ake sa ran yi a makon gobe. Majalisar ta amince da takardun tuhume tuhuman a watan da ya gabata, amma shugabar Majalisar Nancy Pelosi ta jinkirta tura takaddun yayin da 'yan democrat a majalisar wakilai suka yi kokarin ganin shugabannin majalisar dattawa sun yarda a saurari bahasi daga wasu sabbin shaidu a lokacin zaman shari'ar har yanzu dai ba a warware batun ba shugaban masu rinjaye a majalisar dattawa mitch mcconnell ya ki yarda da matakin kiran shaidu kuma ya ce za a yanke wannan shawara daga baya a yayin da ake shari'ar. An gudanar da bikin tunawa da sojojin Najeriya da suka rasa rayukansu a fagen daga a babban birnin tarayya Abuja da kuma wasu jihohi kamar Borno da Adamawa wato yankin kasar da kusan shekaru goma kenan ana yaƙi da mayakan Boko Haram. kimanin gwauraye 200 ne da iyalan sojoji da suka rasa rayukansu suka samu tallafin kuɗi da kayan abinci a wurin taron. 'Yan Boko Haram sun kashe mai gidan Olubumi a detunji wani soja a yayin wani artabu a garin Maiduguri a watan Afrilu a shekarar 2016. Ya rasu ya barta da 'ya'ya hudu. attend the defense headquarters and the army headquarters for what they have been doing in my life because since then 2016 i don't know how much they sell rice in the market. ta ce na gode wa hedkwatar tsaro da ta sojojin najeriya saboda abin da suka yi mani saboda tun daga shekarar 2016 ban san nawa ake siyar da shinkafa ba a kasuwa suna bani shinkafa da kayan abinci har ma da tallafin yara. suna kiran mu a kowace shekara domin biyan tallafin. To ana shan labaran ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. A yau Laraba ministan harkokin wajen Iran Muhammad Javad Zarif ya ce makomar yarjejeniyar ƙasa da ƙasa da aka cimma a shekarar 2015 game da shirin makaman nukiliyar iran ya ta'allaka ne a kan ƙasashen turai bayan da ƙasashen turai guda uku suka rattaba hannu a yarjejeniyar suka zargi iran da karya ka'idojin da aka gindaya da yake magana a wani taro da aka yi a ƙasar indiya Zarif ya sake nanata korafin da Iran ta daɗe tana yi a kan cewa ƙasashen na turai ba sa cika nasu alkawarin a fannin tattalin arziki a ƙarƙashin yarjejeniyar. Ministan ya ambaci rashin sayan man fetur ɗin Iran da kuma janye wasu kamfanonin ƙasashen daga Iran. Zarif ya yarda cewa tayi Iran ta yi watsi da alkawuran da ta yi a ƙarƙashin yarjejeniyar. amma ya ce sai aka yi watsi da ƙorafe-ƙorafen iran yayin da ta kiyaye ƙa'idojin yarjejeniyar ita kuma amurka ta janye daga yarjejeniyar ta kuma sanya wa ƙasar sabbin takunkumin hanyar tattalin arziki harbe-harben bindigogi da aka ji jiya talata a khartoum babban birnin ƙasar sudan a lokacin da fada ya kaure tsakanin bangarori daban-daban na rundunar sojojin kasar sun bayyana raunin gwamnatin haɗin gwiwar kasar mai magana da yawun gwamnati faisal muhammad sale ya ɗora alhakin tashin hankalin akan hukumar leƙen asiri da ta tsaro ta ƙasar wato niss da a baya ke biyayya ga tsohon shugaban kasar umar albashir wanda aka hambarar a wani juyin mulki da aka yi a watan afrilun da ya gabata bayan shafe watanni ana zanga-zangar rikin jinin gwamnati To a gaida Zahra Aminu Fage da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington gundumar Columbia. To daga labaran duniyar bari mu shiga duniyar rahotanni. A makon da ya gabata ne jihohin kudu maso yammacin Najeriya suka kaddamar da wata rundunar samar da tsaro a yankin. A jiya talata, gwamnatin tarayyar Najeriya ta ayyana rundunar ta a Motekun a matsayin haramtacciya. Dr. Umar Jibrin Gwandu mai baiwa ministan shari'a shawara a harkar tsaro ya yi mana ƙarin haske a kan matakin na gwamnatin tarayya. To a kowane tsari na na gwamnatin tarayya da ake yi akwai wasu abubuwa wayanda gwamnatin jiha da gwamnatin tarayya sun yi tarayya a ciki. Sannan kuma akwai wasu abubuwa wayanda ita gwamnatin tarayya ita kaɗai take da hurumin yin su. abubuwan da suka shafi irin su tsaro kamar harkar buga kuɗaɗe kama abubuwan da suka shafi makamai kamar abubuwan da suka shafi ma'adanai abubuwan da suka shafi haddade iyakokin ƙasa da kuma raba jihohi suna da akwai abubuwa masu yawa to daga ciki kamar da na faɗa maka matsala ta tsaro hakkin gwamnatin tarayya ne na ga cewa an samar da tsaro a cikin jihohi da kuma dukkanin iyakokin kasar. ba yi kusan ana iya cewa gwamnonin nan su ne waton ainihin jami'an tsaro na jihohinsu ba a ganin cewar sun kirkiro da waɗannan tsarin ne domin su ba da kariya ga mutanensu ganin cewar gwamnatin tarayya ta gaza samar da tsaro a nan yankunan? a maganar cewa gwamnatin tarayya ta gaza samar da tsaro a yankuna da kake faɗa a abin ba haka yake ba gwamnatin tarayya ta sake tsaye haikan ta hanyar samar da tsaro a jami'anta na sojojin sama da na ƙasa da wasu dukkan rundunonin a jami'o'i wanda za su ba da tsaro don haka gwamnatin tarayya tana ba da nata gudunmuwa kuma tana ci gaba a kokarin da take yi na ganin an gwanzar da zaman lafiya. Kana cewa gwamnati tana iya kokarinta wajen samar da tsaro amma har ya zuwa yau ana iya cewa akwai tashe-tashen hankula akwai sace-sacen jama'a a yankuna da dama a Najeriya wannan ya nuna cewar gwamnati tana iya yin ta kenan koko har yanzu dai akwai buƙatar a samar da wannan tsarin. kasashen da ake ta bugun gaba da su cewa sun ci gaba su ma har yanzu suna fama da matsaloli na rashin tsaro kuma kana da masaniya shekaru aru-aru gwamnatoci musamman na amurka suka yi ganin sun yaƙi da 'yan ƙungiyar alka'ida da makamantansu ba za a ce kuma ba su da tsaro ba. to wannan yana iya nuna cewar ita najeriya gwamnatin tarayya ta gaza ne koko su me yasa suka fito da wannan tsari To yanzu su za a yi wa tambaya me yasa suka fito da wannan tsarin nasu me suke nufi. Kana nufin sun fito da tsarin ba tare da ainihin taɓa gwamnatin tarayya ba kenan? Ba tuntuɓe ma'aikatar shari'a ta ƙasa ba ba tuntuɓi wayanda suke da ruwa da tsaki a cikin wannan lamari ba haka kawai wasu wasu kawai sun tashi tsaye sun ce za su yi nasu tsari wanda ya saba ma doka don haka shi yasa aka a ma'aikatar shari'a ta fitar da bayani cewa wannan abin da suke son su fito da shi ya saɓa ma dokar ƙasa. To yanzu ku a naku a gwamnatance na tarayya mai kuke yi don ganin cewar an samu tsaro ingantacce wanda babu wani gwamna da zai yi tunanin cewar akwai bukatar ya tashi haikan wajen samun ma al'umma shi tsaro. A kana da masaniya irin ah, matakai da ake ɗuka na ganin an samar da tsaro da zaman lafiya a kowane yanki eh, na kasar nan musamman wuraren da ake iya shahara na rashin samar da zaman lafiya kuna da masaniya irin matakan da gwamnati ta ɗuka da kuma har yanzu ana ganin cewa an samu zaman lafiya har ma za a iya janye rundunonin sojojin da aka kai saboda zaman lafiya ya samu. Cewar al'ummar Najeriya na ganin cewar wannan gurguwar dabara ce a ce za a janye jami'an sojoji da suke ba da kariya gare su a waɗannan yankuna. yana da nuna abin da dalilin da ya sa na baka wannan dan ga cewa ana yin kokari har ma an gamsu da cewa kokarin da ake yi ya haifar da da mai ido to gamsuwar ga gwamnati kenan gamsuwar ga gwamnati kenan koko ga al'ummar Najeriya wannan gamsuwar ba al'ummar Najeriya ke cewa a cire su ba gwamnati ce ta ce a cire su A'a wannan wannan fahimta ce taka kuma kana da damar ka irin wannan fahimta amma dai al'umma wurin su karan kansu ka je ka tambaye su ka ji. Dr. Umar Jibrin Gwandi kenan mai baiwa ministan shari'a Abubakar Malami shawara. Daga batun na tsaro a Najeriya bari mu leƙa jamhuriyar Nijar inda kungiyar 'yan ta'adda ta IS reshen ƙasashe da suke kudancin Sahara. suka ɗauki nauyin harin da ya yi sanadiyar mutuwar sojoji sama da tamanin a jamhuriyar Nijar. Sule Mummuni Barma na ɗauke da ƙarin bayani. Wannan shine karo na biyu da reshen IS a yankin Sahara ke ɗaukar alhakin munanan harin da suka yi sanadiyar mutuwar sojojin Nijar kusan 200 a ƙasa da wata guda akan iyakar ƙasar da Mali. kamar yadda abin yawa Kana a washe garin harin barikin inates a wannan karan ma kungiyar ta'addancin ta yi amfani da kafafen sada zumunta don yada bayanan abubuwan da suka faru a barikin shi na gwadar a ranar alhamis tara ga watan janairu to kowace irin fasara za a yi wa wannan ikirari tambayar kenan da na yi wa alkasim abdurrahman wani mai sharhi akan sha'anin tsaro. In ka diba makaman da aka yi aiki da su na kasashen nan ne na Mali da na Burkina irin wanda aka yi aiki da su ne a Inates da su ne aka yi aiki a cin na Godan. Kinan babu wani mamaki a ce sun dauki nauyin kai harin kuma ajanda su ita ce cikin wannan shekara ta 2020 su kafa daula wadda tana da yanki tana da ƙasa tana da al'umma kuma cikin bangaren burkina da bangaren mali su rigai sun samu yankuna wanda suke hannunsu abin da ya saura su hada shine bangaren jamhuriyar niger kuma gurinsu shine har su kai gabar teku babbar barazana ita ce ƙasar cote d'ivoire da ƙasar ghana sanarwar kungiyar wace aka yada hada da wasu hotunan da ake dangantawa da harin shi na gwadar ta ce mayakan reshen is a yankin sahara sun yi nasarar kashe sojoji 2014 alkalaman da ke cin karo da waɗanda gwamnatin Nijar ta bayar a washe garin faruwar wannan al'amari. Irin yanda a su kungiyoyin nan na jihadi ko na ta'addanci suka kurɗo cikin kahohi na sada zumunta social media inda suke sakin labaru na, na karya saboda rikita ko kawo rudani cikin al'ummomin ƙasashe, wannan abubuwan suna faruwa kwarai kuma sun yi tasiri kuma jahilcin al'ummomin yana taimaka kan haka. Reshen IS a yankin Sahara a ƙarƙashin jagorancin Adnan Abu Walid al-Saharawi ya samu gindin zama ne a arewacin Mali abin da ya baiwa shugabannin ƙungiyar damar samun magoya baya daga cikin al'umma sakamakon rashin samun kulawar da ta dace daga wajen hukumomi in ji Abdu Alhaji Idi na ƙungiyar rajin kare demokradiyya ta FSCN. Da ka san ba su da wato yanzu sun yi yawa. kuma yanzu har sun hutu sun bar iyaka da mali da algeria sun komo na wayantun da kasan kasa algeria kamar ta kare kanta ne suna da wuya sa kai cikin ƙasar algeria sai dai su ta yi ƙasar mali da ƙasar mali yanzu su rika sari kanoke wajen ƙasar niger wajen ƙasar burkina amma dai mali suka samu gurin zama a wani abin da ke zama bakon al'amari wasu rokokin da ba a san ta inda aka harbo su ba sun fada a jiya da asuba a ƙauyen kwangu da ke gabasun birnin yamai kuma a cewar wasu bayanai abin na da nasaba da ayyukan ta'addanci sule mumuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar nijar. gaida Sule Mummuni Barma. yanzu kuma bari mu kawo muku shirinmu na gaba. Himma ba ta garago. Jama'a salamu alaikum barkanmu da warhaka da ma saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na himma ba ta garago. shirin da ya saba tattaunawa da wasu 'yan wata ƙasa da suka bar ƙasarsu zuwa wata ƙasa domin neman sauyin rayuwa idan dai masu saurare na biye da mu a cikin shirin da ya gabata mun tattauna ne abubakar uh, alal na asalin ƙasar niger wanda ke jihar indiana to malam abubakar kakakin ka bar uh, niger ka zo amurka ta zuwa wani wani gari wallahi a ni ban taba hita ba tun da nake dai niger in ba irin wagar ta ya dai ka kai ziyara najeriya haka ka gano mutane nigeria haka a ban taba zuwa ko ina ba da hita da wani zumman wani dai in ta yi wani abu daban a'a ni da matan da na taso cikin karantar da yara ne ina karantar da horon shi da harshen larabci harshen larabci ikon Allah mm. eh, to wannan da suka taimaka maka zo nan Amurka suka yi maka takaru suka baka visa izinin shiga na eh, Amurka eh akwai program da ake ta sponsorship kamar ayi sponsorizan mutum bisa mhm. kan wani abu wanda yake wanda babu shi garin ga misali kaga aikin da yake rike babu shi garin ga kuma sun ɗauki irin wannan abin da mahimmanci to bisa irin wannan process in na bi har na samu takardu sai kuma iyalai na su ma suka suka wahala da su duka kenan ka yi amfani da ira ta baka dama ka shigo na amurka kware ku haka ne haka wannan mutane da ba su san da akwai irin wannan hita kaka sa mutane suka makera a Nijar ko ko su <laughs> yankuna yankuna na ai ai kira ai wannan abun ma zan ce maka zaka dauka kasuwanci ne ma tunda dai yau wannan yau wanda ba su gari kira ma ba suna suna wannan kasuwancin tunda a gida ma zaka gani zaka iska mutane yana janwal yana sai ga makera yana sai da kasuwanci ne eh haka ne muna ganin mutane eh haka nan ne <laughs> hmm, iko Allah ka san mutane da ba sa akwai wannan akwai irin wannan possibility za su ba mutane abin zuwan ka zuwan ka na fara waya baka taimakon da zaka dan ka san daga Niger zuwa na Amurka akwai kuɗi sai ka kashe wajen miliyoyi doki program in par volunteer ko eh haka ne. ne wato kamar irin wannan allowance da ake gwamnati take ba ma'aikata in sun ce za su aje aiki kuma shi da ma makasudin allowance in ai da ma dan a bar mutane wato su tashi da fiffikin su ne mhm. wato sa'annan gwamnati da kanta tana son ta rage ma'aikatan ta sai ta ce to ga wata ga wata mafita ga wanda yake son shi ya ta kanshi sai gwamnati ta sallame shi da ya tahi in ma abin ya yi kamar da al'adar ɗan adam ko kai zama ka bai to kamar dai tambola ce kenan mm. eh yawa <laughs> iko Allah haka nan ne to da ka zo nan ga ka zo da azurfa da yawa ka zo da eh, kayan eh, kayan aikin ka da kayan kayan kayan dai ina artizana na gida wanda muke sai da kuma na yi fuwar iri iri ina tunanin fuwar inda na fara ita ce eh, African International Festival wanda ake a nan Brooklyn Mhm. a new york da ita ce na fara to a nan ma na samu kwantaka din mutanen da suke ce ai wannan kaya ana son shi wuri kaza wuri kaza to kaga inda na fara kenan mm. tana da na yan watanni biyu kuma na yi na dan sayi na dan zagaya wani su connecticut washington daga nan a sai na koma gida kuma na je da na je kuma na sake kawo wata visa na fara dawa sai da na tsawon shekara uku ina yin haka na zaga ko ina a america kudin da ka samu da ka diba ka ga albashin da ake baka niger ya ka ga sauyi abin na bada <laughs> mamaki ko ai ba kamanta a wannan koma ma da ne na san na samu albashi na shekara biyu ina malamin makaranta ba ina son in karyar da ma malaman makaranta guya kan su bar wannan abin bane a'a aikin da suke yi yana da mahimmanci. ba kuɗi ba za a diba a tsaya a yi shi amma lalle abin bai kama ka san kasuwanci kuma mhm. dama da karanta suwa ba ba ɗaya ne ba abin kuɗin ba mhm. ɗaya ne ba amma mhm. kuma ai darura ce kuma a tsaya a samu da za su karantar da yara tun da dai dole dai ƙasa ba ta ci gaba sai da ilimi haka nan ne dan idan ka diba na amurka kuma da wasu ƙasashe suka ci gaba kamar su japan da su shin za ka ga kuɗin da ake ba Ah, ma'aikatar da ke kula da harkar ilimi ba abun wasa ba ne ana zuba dubban kuɗaɗe kuma malaman makaranta musamman ma in ce na primary na secondary school duka su ma ana ba su salari wanda ya kamata wanda ya cancanta domin su kula da ilmantar da wannan matasan. eh kwarai da gaske to wannan kasan duka ya danganta da arzikin kasa ne to abin duka eh, kasan hali ke kawo haka nan hmm. dan akwai halin yin hakan nan ne zaka ganin nan nan dan abin yana haka to mhm. can ma gida ai ka gani dan abin da su ma in ka ɗoka dai in ka hidda wasu abubuwa daban ai bisa kan ba salarial ai ma'aikatan ma'aikatan abin karanta abin education suna da suna da sala suna da wato albashi ne mai dama bisa kan kaman wa'ansu ma'aikatan ne sai mm. kawai halayen da za a yi a samu wasu kuɗi na daban ne wannan ba Allah mu shan makaranta baya da su. Baya da su hakan ne. To da ka zo na Amurka ka gamu da wasu 'yan Nijar ko wasu 'yan uwanka wanda wanda su rige ka zuwa na Amurka. Eh kwarai ni da ma da na zo hanya ce na bi. Kayi in zo ma a na akwai tawaga ta mutum ashirin artizan da suka taso daga Nijar suka taho nan garin ga saboda fara artizan. Daga Agadas kawai koko daga jihohi da dama? No no daga nan Nyame dai suka. Daga Nyame eh. Ka san sa'annan nan kuma ita ma da kanta ambasad tana tana tana bisa wannan program din na Agowa ambasar ta Niger ko ko ofishin jakadancin ƙasar Amurka a ofishin jakadanci na Amurka wanda yake can suna ƙorafa gwiwa ga dukkan wannan wato abubuwan wato kere-kere don su samu dama kamar a musu wani irin godabin da za su iya tahowa nan garin ga suna sayar da kayan su suna koma to wannan abin ya taimaka kamar irin shi ne na taho eh cikin irin shi ne na taho hmm. yanzu idan wani makeri yana yana sauraron ka yana wani kauye na a can Nijar ko kamar ko Chad shi ma yana so yayi amfani da wannan shirin na ga ganin ka wacce hanya kamata ya bi domin shi ma ya samu wannan hanyar da za a bi guda ce na kan cewa ya to ko da yake yanzu ka san gida suna da tsari duka inda zaka iske masu sana'a ba makera kaɗan ba ko ba kaɗai ba duka masu sana'a suna da hanya wata irin kungiya da suke yi cooperatives. Mhm. wanda ta kungiya su to bisa kan wannan kungiya da yawa mutane da yawa suna samun alhurma bisa kan sana'a su sun sayi a ambasad ko da yake abin ya rage ah, a kenan sai su sai su tuntubi ofishin jakarancin kasar amurka da ke kasar su inda suke kwarai da gaske mhm. na kan su samu daman da za su iya zauwa su sai da kayan su su shiga baje koli da ake yi Mm. kuma wannan kayan ba amsa wani wani jangali haka ba a sa wani kuɗi gare su ba kayan babu abin ga ciki kayan ba babu misunan shi babu jangali a cikin kayan eh kun ba su biyan ko dala in sun shi option jakadanci kasa amurka ba ba su ba sai kudin visa da kudin kudin ɗawainiyar biyan visa din mm. dan akwai abubuwan takarin da ya kamata mutum ya kammala dole sai ka gwada shaidar kana da kana kai kana girki a can gida kana da kudin da zaka zama a gida ba zaka darura wani abu ba ga abin da zaka biyan otal ɗinka nan ga abin da zaka iya biyan jirgin sai dai ka gwada musu shaida kai ba ba haka ba kake son ka zo garin nan. Mm, ko in mutum bai da wannan kuɗin sai biɗi wanda ke da kuɗin sai ya taimaka mishi irin wannan sai ya bashi kamar ya bashi ɗallafi in ciya ya bashi ɗallafi wanda. bayan fage ce ni dai ban mm. faɗa ba ba. a ka san me nake cewa yanzu for example ɗin akwai in kai yanzu kai ba ka zama na ƙasar nan ba ka san eh. harkokin su mu ka san wani makeri wanda ke Nijar ko yake Kamaru ya iya kayan aiki na ƙwarai yana so ya zo in shi bai da kuɗi zai iya kiran wani haka ya ce ok ga abubuwan nake so in yi eske za ka iya tallafa mai za eh, to wannan ai kuma ka san ka eh. taimaka ma juna ce wannan mm. ala abu ne wanda ke akwai tsakanin musulmi kuma tsakanin mutane eh, duka dangi yan uwa ƙwarai da mm-hmm. gaske ba ma mm-hmm. ba ma ga ba haka ba ai mutane da yawa ba masu ma niyyar zuwa Nijar ba suna tambayar wasu da suke kasashen waje mm-hmm. kasashen ƙetare su taimaka musu da wani wani fanni haka nan ƙwarai da gaske mm. wannan akwai shi To Abubakar uh, Alal kenan dan asalin ƙasar Nijar wanda ke jihar Indiana Mugo ne da ka ba mu dama tattauna ta da kai a cikin shirin himma ba ta ga wanda ni Abdulaziz Adili Toro ke hadawa da kuma gabatarwa daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu. Da riga Ragai da Abdulaziz Adali Toro. Masu sauraro har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington gundumar Columbia. Inda agogon muke cewa karfe goma da minti ashirin da biyar na sanyin safiya. Yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke aiko mana ta hanyar saƙon imel. farko a yau ya fito ne daga Comrade Mansur Babawo na faɗa da Tasiu Ismaila Zita Gozaki. Sun ce hukumar zaben jamhuriyar Nijar da fata za ki gaggauta shawo kan 'yan matsaloli da ake fuskanta wajen yi wa 'yan ƙasa rajistar katin zaɓe. saƙo na gaba kuma ya fito ne daga Mansur Almugumal yana cewa Salam muryar Amurka sauke hafsoshin sojan ƙasar Nijar da maye gurbinsu da sabbi da Muhammad Yusuf ya yi. Hakan ya yi daidai da fatan Allah ya sa hakan ya zamo salar ingantuwar tsaro a ƙasar. Saƙo na gaba kuma ya fito ne daga Alhaji Umar Forever Gashuwa. Ya ce hakika yau ake bikin tunawa da 'yan mazan jiya a Najeriya, wanda ya zo daidai da tunawa da cikar Najeriya shekaru hamsin da yakin basasar ƙasar. Ya yi daidai, Allah ya ji mazan jiya. ya sa mutuwa hutu ce a gare su. Sako na gaba kuma na cewa alƙalan da ke gudanar da shari'o'in ƙararrakin zaɓe da fatan za ku yi shari'a cikin gaskiya da adalci ku baiwa mai haƙƙi haƙƙinsa ba tare da bin umarnin wani ko wasu ba daga haruna muhammad katsina shugaban ƙungiyar muryar jama'a sako na ƙarshe ya fito ne daga attahiru hashimu garin Yarima karamar hukumar Gasol Taraban Najeriya ya ce yabon gwani ya zama dole. Hakika muryar Amurka sashen Hausa kun cancanci yabo sosai domin tsarin sabbin shirye-shirye da kuka yi mana alkawari da albishir da su da ji za ku ƙayatar da mu masu sauraron ku da kuma bibiyan ku a shafukan na zumunta na yanar gizo. Babu abin da za mu ce muku sai dai mu ce Allah ya ƙara muku basira da ɗaukaka. Tuwa gaida Aisha Tusile da wasikun masu saurare, yanzu kuma sai labaran duniya amma wannan karan a takaice. kasa sa ran Amurka da China za su rattaba hannu kan wata yarjejeniyar kasuwanci a yau Laraba don warware wasu batutuwa da ke tsakiyar kikakan da ake samu a fannin tattalin arziki da aka yi ta yi tsakanin manyan kasashen biyu cikin watanni goma sha takwas da suka gabata. Shugaban Amurka Donald Trump zai karbi bakuncin mataimakin Prime Minister China. Luhi don bikin sanyawa yarjejeniyar hannu a fadar White House. a tsakiyar watan Disamba ne bangarorin biyu suka amince da abin da suke kira mataki na farko a yarjejeniyar. A yau Laraba ake sa ran Majalisar Wakilan Amurka za ta kaɗa ƙuri'a kan batun tura takardun dalilan neman tsige shugaban Amurka Donald Trump zuwa ga Majalisar Dattawar ƙasar don fara zaman shari'ar da ake sa ran yi a makon gobe. Majalisar ta amince da takardun tuhume-tuhume a watan da ya gabata, amma shugabar majalisar Nancy Pelosi ta jinkirta tura takardun yayin da Democrat a majalisar wakilai suka yi ƙoƙarin ganin shugabannin majalisar dattawa sun yarda a saurari bahasi daga wasu sabbin shaidu a lokacin zaman shari'ar. ma sauraro da takaitattun labaran muka kawo karshen shirye-shiryen namu a wannan lokaci sai kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kai mu zuwa daren ku na anjima za ku ji mu ɗauke da wani shiri. Wanda a yau za mu sake ba ku dama domin ku kira ku bayyana muna ra'ayoyinku. Maudu'inmu na yau shine ne a daidai lokacin da ake bikin cika shekaru hamsin da kammala yakin basasa a Najeriya? Shin kun gamsu da matakan tsaro da ake ɗauka a ƙasar? Yanzu a madadin Zahra Aminu Fage da ta taya ni gabatar da shirin sai wadda ta jagoranci shirin ta kuma ba da umarni. Julie Lazarus Gresham da injiniyan namu na wannan lokaci Mr. Daniel Crofton. Ni ne naku Yusuf Aliyu Harande. ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington gundumar Columbia. Yanzu kuma sai a saurari shirin yau da gobe.